يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم مع بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا يمثل الحمد عشرين دتقل ووطن تقل وطن شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شكرا دبودا لتروه مودا أربعين دعوكو ودا سيدي بيدا ثلاثين دتايا بوطن أكو وطن ماري كالندر أرباشي شكرا دبودا عشرين دبودا Allah ya sake hada ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke na rere bakin shaguna nan cewa abdullahi a nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin Hukbatin Mina tarih ko Hukbatin Mina tarih na babban malami Usman bin Muhammad Al-Khamis kuma kuna tuna muna cikin babi na uku muna fasli na biyu da yake magana a kan shigohohi na waɗanda suke ganin cewa aliyu dan abi talib shi ya fi cancanta da shugabanci halifanci bayan manza ga su salam kai tsaye taimakon abubakar da umar da usman da suka rigaye shi mun gama jin hujjojinsu na nasi kuma mun fara jin hujjojinsu na hankali mun ji hujjar ta hankali ta farko da ta biyu yau insha Allah za mu tashi ta uku littafi irin na hannu na shafi na ɗari biyu da saba'in da ɗaya matashiyar magana da malaiki almabu hasu salif a karabuhun lillabi sallallahu alaihi wasallama nasaba bakara ta farko kenan sadara ta farko daga sama Allah ya taimake mu ya sa mu dace waɗanda suke da wannan fahimta cewa Ali da Abi Talib shi ya fi cancanta da shugabanci bayan manzo Allah sallallahu kai tsaye sai suka ce daga cikin dalilansu na hankali aqrabuhum lin nabi nasaba ya fi dukkanin waɗanda suka gabata kusancin nasaba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan shi ya fi cancanta da shugabanci mala ya ce ƙurbin nasabi minan nabi sharaf kusancin dangantaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ɗaukaka ce walakin na ta min sa'il insan sai dai ba mutum ne yi kokari har yi samar da kansa haka ba inda kokari na kokarin mutum ne yake bayarwa ko sai sai a samu kusanci da annabi sallallahu da ba aikin mutum bane ba wani zalika la yuqaddimu inda Allah shay'a da haka wannan din bai gabatar da komai dan kana da kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam kusancin ba zai amfana maka komai ba wurin Allah da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda aikinsa yallan kanjantar da shi ya mai da shi baya to nasabarsa dangantakarsa ba za ta gaggautar da shi ta matsar da shi gaba wannan yanki ne na wani hadisi da abin huraira Allah ya kara masa yadda ruwaito daga nabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya kawo shafi shi muslim hadisi ne lamba 2699 walau na sabu nasab wahdahu yanfa lan tafa bihi abu lahab kuma inda a ce dangantaka kadai za ta yi amfani to da ta amfani abu lahab amma abu lahab shi nan kanan dan uwan mahaifin manzo Allah wan mahaifin manzon Allah ne sama. kuma uwa ɗaya uba ɗaya amma ga shi ne amfani shi ga shi nan kullum muna karanta tabbar ya dana ana tsire shi an gane da inda wannan zai amfanar da sai fara amfanar abu labdan kusancinsa in dai na dangantaka ne ya fi kusancinsa da abin da ba dan ali dan baffa shi kuma shi baffa to da baffa da dan baffa wane ne ku kusanci kun ga baffa ثم إن عليا ليس أقرب الناس نسبا أقرب الناس nabi To kuma sannan Aliyu ba shi ne fi kowa kusanci daga cikin mutane zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bal al-Abbas aqrabu min Ali bal al-Abbas ya fi kusancin dangantaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Ali dan Abi Talib wa kaza Hamza hakanan Hamza فهما عما النبي صلى الله عليه وسلم دا العباس دا حمزة بفنين نما زان الله صلى الله عليه وسلم دين كان هو ما يكون سنة يي ما يكون سنة والحسن والحسين أقرب كي الحسن ما دان علي دا حسين دانسا sun fi kusanci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da Aliyu dan Abi Talib saboda me li'annahuma sibtahu saboda su jikokin manzon Allah ne yar manzon Allah ita da ta haife shi to su kun ga akwai wani nau'i na jinin ma manzon Allah a jikin su Allah ya kale da Abi Talib babu wani jini na manzon Allah da yake da jinin to da haka yin shugabanci cancanta ce sun fi shi ma cancanta wa جعفر وجعفر والفضل بن العباس وعقيل وغيرهم في nan duk da muka ji. عبد الله بن عباس بجعفر بالفضل بن العباس بعقيل دون قوة شيء أبي أبي طالب بن دوسوس ديوة دبقوا طيب سبيا درجة سبيا وجب مزال لها لعلي دن قلتك بتك تكامل سدا مزال لها لك تفك تكامل سدا وضع النعم ذاك بيقوا تسجد يا مزال لها وإن كان المقصود أنه أقرب نسبا إلى النبي من باقي الخلفاء الراشدين فهذا حق in ko ana nufin cewa ya fi kowa kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ragowar halifofin shiryayyu abubakar da umar da usman wannan gaskiya ne walakin sai dai laisa hadha sababan li khilafatin nabi sallallahu alaihi wasallam dangantaka din kusancin bai zama sababi na halifancin annabi sallallahu alaihi wasallam وعثمان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ونجا عثمان دان عفان nasabarsa tana haduwa da ta manzo Allah Abdulmana kaga ai manzo Allah shine Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdulmana an gani to kadi a sa gani na biyu suka haɗu to wa Abubakar da Umar ya zakiya da ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ke murra bin Ka'ab kaga bin Abdulmanaf bin Murra bin Ka'ab kaga kakan manzo Allah na uku da na hudu su kuma anan suka haɗu to amma duk idan aka tashi magana sai ce jihatul umuma an maye amuni an saboda haka duk daraja su to da haka wannan wannan hujjar ita ma ta biyar uwarta ta faɗi ba za a iya kafa hujja da ita ce shi ya fi cancanta da halifanci bayan manzan Allah al-mabahasu rabi' mabahasi na hudu awwaluhum islamun suka ce abin da ya fi ya fi cancanta da shugabanci Shi ne wanda ya fara musulunta daga cikinsu. su da'awan da'wan qalaha a ahli al wannan wata da'awa ce magana ce da wasu malaman ilimi ma ilimi suka yi da faɗe ta ma ittifaqihim ala sigari ina aslam ya malamai kuma gaba ɗaya sun haɗu akan cewa Aliyu ɗan Abi yaro ne ina da ƙarancin shekaru ƙananan shekaru lokacin da ya yi musulunta wani za kala ba'dhum za ka ne wasu daga cikin malaman suka ce aliyun awwalu subyani islama shi aliyu shine farkon musulunta a cikin yara wa abubakarin awwalur rijal islama abubakar kuma a cikin maza shine farkon wanda ya musulunta wa khadijatu awwalun nisa'i islama ita kuma na nan khadija a cikin mata ita ce farkon wanda ta fara musulunta wa bilalun awwalul abidi islama bilal kuma a cikin bayi shine wanda ya fara musulunta to shi musuluncin yaro wani musulunci ne Allah ya sa kuna gani haka za a ce an kafa hujja da shi yana yaro ya riga wani babban shiga musulunci da aka shi ya fi cancanta da abin وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ولعلي ثماني سنوات أو عشر فقط سبب أن أيكو النبي صلى الله عليه وسلم علي لوكتين هنا تقص ko shekara goma kawai wanda zalika lam yantafi annabi bi islami ali kathira da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amfana da musuluntar Aliyu ba da yawa bi sigari sinni saboda karancin shekarunsa kaman tafa'a da islami abi bakar kaman da yawa amfana da musulunta abu bakar Da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci abubakar siddiq ajiyayyar dukiya ba wanda ake juya ba ajiyayya ina mallakar 80 alf dina dinari miliyan tamanin a aji amma shekara goma sha uku gabanin manzo Allah ya hijira abin da ya rage a cikin kuɗin nan duk manzo Allah ya kashe wasu ya da addini dinari dubu biyar dinari dubu biyar kaɗai su suka ragowa miliyan saba'in da tara da dubu ɗari tara da saba'in da biyar duk ya ciyar da su a musulunci to kuma tun da manzo Allah ya zo da musulunci ba a taɓa ganin abubakar ba ga manzo Allah ba abin da yake raba su kwanciyar da za su yi hijira ya ɗauko dubu biyar ɗin yace a sai da wakan da za su hau wanda zai nuna musu hanya a shi ladan sa a dinga musu abinci ana kai musu har inda za su yi nisa da gida inda ba za a kai musu abinci ba kuma da aka ko a madina da kudin sa manzo Allah ya fara da aka yace ma fa'ani malum misla ma na fa'ani malu abu bakar ba wata dukiya da ta amfani ne irin yadda dukiyar abu bakar ta amfani to da haka sai ya zama to ya mori dukiyar abubakar ko ya mori musuluncin abubakar sai da yin da ya mori musuluncin aliyu da abu bakar an gane وقد أسلم على يد أبي بكر كثير من كبار الصحابة da yawa daga cikin manyan sahabbai sun musulunta hannun abubakar siddiq مثل عثمان وطلحة وزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف كما وعدنا كما عثمان بن عفان كما طلحة بن عبيد الله كما الزبير بن الأواء كما سعد بن أبي وقاص كما عبد الرحمن بن عوف ذاك أكثر يوم ثم أن المبشرون بالجنة دستهم أو وقت سكم الجنة سيدنا ذكر قد أنا بقول المبشرون من الجنة سواء ذاك تريد wanda za ka cire sai ka cire umar wanda ya musulun da hannunsa ya dan zai sai shi ta dan zai ɗin sai wa sai aliyu sai kuma shi umar su hudu in ka hada da abubakar a shi su shida duk ne karkashin ne sai kuma umar ya musulun da dalilin amma ragowar guda biyu kuwa cin da shi kansa an fahimta to to da haka wannan shi ma ya bi dan uwansa hujja ita mata ne da ba hujja ba ce cewa dan shi ya fara musulunta ko da girman sa ma shi ya fara musulunta sai ce kuma shi ya fi cancanta da shugabanci yanzu misali a gida da aka ce wani shi ne babba sai aka zo maganar kuɗi kuma shi ba shi da kuɗi ya za a yi sai a ce tun da shi ne babba shi zai ba da kuɗi waye zai ba da kudi ko dan auta ne kuwa ya kuwa wata ce wasu tabbata suka je neman aure da babba a gida a shekaru da kuma mai kudi aka je sai aka ce to ya cikin kwaye babba ya ga su ma zai kan kaza sun kawo san zuciya ya kalli mutane guda biyu ka ta gane wanda ya wani girma ya cikin kwaye babba shi mai kudin sai ya shiru. shi babban mai shekaru zai magana da to in shekaru ne shawara kin banza ne akwa amma idan kuma babba ne na miƙa ta wata shi ba wai idan shekaru ne shawara kin banza in shekaru ne yawan shekarun banza to wai shi shi ne babba amma in shekaru ne babba na bayarwa ake ta wata shi ba yanzu abin da muke cewa idan aka zo irin wannan yanayin wanda ba shi da shi ya za a yi wanda yake da shi shi zai yi to da haka ko da aliyu ne sakaddara ya riga kowa musulunta kuma yana babba yi musulunta wannan bai cewa kuma shi zai zama halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan an gane al-mab'athul khamis gabar bincike ta biyar suka ce lam yasjud li sanamin qattu wai ali bai taba yin sujada ga gumaka ba la yahtalifu ahadun min al-muslimin في أن عليا لم يسجد لسنن قط باب وان قيد جتشي مسلمي دا إيسا قادي عكن شوى علي بيتا فيسجد اغا قوينكي با وكيف يسجد لسنن سوداء بيسجد اغا قوينكي وقد نشا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة الصالح بان تنينا كرب يارو أجد مزال الله يجمع إذ إنه من المشهور دن أبني شهرري أن النبي صلى الله عليه وسلم والعباس وحمزة ila إلى أبي wa وطلبوا منه أن يأخذوا منه ثلاثة من بنيه cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko shi da al-abbas dan abdul muttalib da hamza dan abdul muttalib sun tafi wajen abi talib dan dan abdul muttalib wansu suka nemi ibasu ƴaƴansa guda uku kowanne ya dauka masa ɗa guda ɗaya li yaqumu bi tarbiyatihim wal wal infaqi alaihim saboda su za su ba su tarbiyya kuma su rike su su ciyar da su su dauke nauyin rayuwarsu wa zalika li fakrihi wa qillati zati yadi abin da yasa saboda talaucin sa da karancin abin hannun saboda daga baya ya talauci shi Abu Talib ya talauci kuma yana da yaya to shine da manzon Allah da da Al-Abbas da Hamza sun suka je suka ce ibas e e kowa e zai dau sa guda ɗaya ya rike masa to sai ba su فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا في النبي صلى الله عليه وسلم يدعي علي وذلك قبل المبعث وأن جبال أي كوشي فلعل عليا في ذلك الوقت لم يبلغ الرابعة من عمره ألوكة ما تايو علي كوشي كره بيقيبا فمن كان كذلك متى سيسجد للصرف ɗan shekara hudu ko wanda bai kai shekara hudu yaushe zai su jada jikin yanzu ba ga shi muna zuwa da yara masallaci ba muka zo da su masallaci muna sallah suna tafiya suna wasu to wannan in ma ya sallar za ka ce sallah yi Allah ya sa kuna gani kawai bambanci shi daɗin musulunci wannan abin da za ka sa yaran su yi har da shirman da za su kuma za a baka da shirman ba su a cikin aikin alheri yake a wajen da haka ku daina ta yanku ba za su masallaci ba ku ringa ce su masallaci in baka kama hannun su ka tafi da su masallaci ba suna gida ta kunna musu ayyukan su ko duk waka za su iya ba za su iya fatiha ba ya ga samu matsala to saboda haka gara ka tafi da su masallaci duk fitinar da za ku yi haƙuri da fitinar masallaci fitinar masallaci ana yin fitinar masallaci ne kafin a yi hankali amma idan aka saba fitina a wajen masallaci to ko an shiga aka girma to an shiga masallaci ma za a yi ba ka ji mutum yanzu zai zo wai zai yada rana sai shiga masallaci yana kallon waya kuma wai kallo ike yi ina kallon ya hausa ko shanin ɗin hausa ko wani ɗin hausa kuma a masallaci to me yasa saboda ya samu fitina ne a waje fitina ta riga ta ta bujinin jikinsa a wani lokacin wancan lokacin da yake fitinar ba ko ya masa shigo a masallaci ya fitina ba a waje ya saba yi to sai take bin da haka ya shigo masallaci ba zai amma fitinar yaro a masallaci ba irin wanda zai a wajen masallaci ba in ya yi in ko babansa bai masa fada ba wani zai masa fada to a waje kuwa in ba babansa ba wanda zai masa fada to da aka sai ta biyo shi sai ya zo ya yi girma kuma sai ya zo masallaci ya fita kuma shi ma da girman sa in ka fada sai kafa Da ku daya ya za a to da aka kurin gaita biya da yaran ku masallaci kan wani dalilin za su yi fitar za su yi fitsari ko kashi za su yi fice da su ruwa su ka take ta ba ka ban idan eh yanzu ne kai ne da kake barka shi amma kai nawa kai inda shi yake yana kamar yadda kai ma lokacin kana kamar sa kai ma ba ka ban akwai wani babba da ya zama babba gaba da ya zama yaro annabi adamu da hawa su kare suka da girman su suka aka halicce su amma ne kai kowa a bayan su sai da yi wannan kyanan ne sai da kowa ya yi da mai iwe da za ka yi kada jin haushi sun yi fitsari dan ne za zuwa da yara suna fitsari a kan yanzu aka kai ma ma'aikun ka ya je da kai masallaci da ya fitsari to kuma sa'a ce kai a masallaci ma za ka fitsari wani ba ka zo za da shi ba sai fitsari ko kuma Allah ya tsawo ثم ليس علي فقط من لم يسجد لصنم kuma sannan ba Aliyu ne kadai da sujada ga gunki ba fa Abu Bakar ne Siddiq Abu Bakar Siddiq lam yuzkar annahu sajada li sanam ba taba ambata cewa yi sujada ga gunki ba wa kaza ibn Umar haka na Abdullah dan Umar wa ibn Abbas haka na Abdullah dan Abbas وابن الزبير هكذا عبد الله بن الزبير وكل صغار الصحابه دكان كنان صحابي يارا daga cikin sahabbai lam yasjudu li sanam mutai sujada ga gunki ba wannan sai tun da duk ba su sujada ga gunki ba kowa sai ya cancanta shi ma ya zama shugaba halifa bayan manzo Allah halifofin da ba to kuma da yawa za a ko guda ɗaya ne dole guda ɗaya ne dole dole ɗaya ne dole bal kai ba su ba ma na hannu ka zalika lam su li sana mu wa mu sujada ga gungi ba ana cikin ba ko da sujada ga gunki eh, yanzu haka cikin mu nan wani bai taba cire wa da kalli ba ma ai mu muna yawan ba wa da magoga muna zuwa wurin tsafi a ce sai an cire takalmi a ce sai an cire hula a ce sai an yi kaza saboda haka waɗannan abubuwan rawa masu albarka suna na. wannan ba zai zama wani abu da zai zama abin nan ba hal man lam yasbil lisanam bi darurati yakun afdal mimman sajada lisanam to wannan shin dole ne wanda bai sujada ga gunki ba a ce ya fi daraja ya fi falala akan wanda ya sujada ga gunki wa in kana taba min zalik ko da ko wanda ya sujada daga gunki ya tuba daga wannan abin da yi ba dan ma a haife ka a musulunci ya sa ce musulunta kai ba da sai a ce wanda ya musulunta yau kai da ka daɗe a musulunci ya fi ka daraja saboda ne to kai ka san jahiliya ne ka san zafin bautar wani Allah ne ba daɗin bautar Allah kawai ka sani ba za ka yi bautar Allah da kake kake daɗi kake ji to shi ko ya ɗanɗana bala'i na bautar wani amma duk da aka yi iya haƙura zai bauta wa Allah kuma daga ran da ya musulun da aka shafa duk abin da ya yi a baya to kai <laughs> wannan sallar da ake ta ta baya tana ta gaba tana shafa laifin da yake tsakanin da ta baya kai idan eh, in ka tsaya ka lura shin anya sallama ana karɓarta to kullum laifin karuwa ike yi canza sauya salo ike yi kuma ce ana sallah tana karuwa. to ba sai ka tsaya kana abin nan ba to ba sai ka da ba sai kai burin ba kai yana ma har nan ne kan musulunta kai ma a kyani masa gaba ɗaya Allah ya sa kuna gani to da haka akwai wanda zai yi bautar gumaka ya zai musulunta kuma ya kowanda ya musulunta daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala فعقيل وجعفر والعباس وعبيدة بن الحارث سجدوا للأصنام ده عقيل ده جعفر ده العباس ده عبيدة بن الحارث في يسجد قوينكي فلما أسلموا لوقت اللي سكا مسلنتا كانوا من أفضل الناس عند الله sai suka zamanto a cikin mafiya fallalar mutane a wajen Allah kuma sun yi sujada ga gumaka shi ji a fatan da ya mutu mai maza Allah ya faɗa da wani Ya Jafar me ya faɗa mala'iku yake sun zo sun masa ne sun masa inuwa ma zalatul mala'ika tadhilluhu bi azni hakiha hatta rufi'a mala'iku ba su kushe ba ya kan mota ya zo da aka kashe shi mala'iku sai suka zo suke masa inuwa a ranar ne ina rana an kashe shi sai mala'iku suka yi masa inuwa sai ce ba su gushe bai gushe a cikin inuwar ba har sai da aka ɗauke ta ka zanne shi wannan daraja ce ko ba daraja ba waye mutu aka yi masa haka ya samu daraja ko bai samu to kuma ya yi sujada ga gunki da ka kai sujada ga gunki ka musulunta za ka kuwa daraja za ka kuwa wani wanda zai taba sujada ga gunki ba za ka fi shi daraja a wurin Allah Allah ba zuwa da wani al-khatima to rufewa fi tasa'ulatin muhimma la budda minha Waɗansu tambayoyi na gangan da gangan zai wadannan tambayoyi amma dole ne a tambayi wadannan tambayoyi saboda mafitar da natija mai kyau wa huna majmu'atun min al-as'ila naqtimu biha hadha al-fasl ga wani gungun tambayoyi da zamu mu cika she wannan fasli da shi al-ula tambaya ta farko man ladhi allaba baina Fasa, Irin, nasi ala kitmani haqqi ali fil khilaf menene ya hada tunanin mutane akan su koye haƙƙin aliyu na halifanci wa ma maslahatu fi zalik kuma da suka boye suka ce shi ya fi suka ki su faɗa suka boye cancantar sa ga shugabancin su mai canja matsala su ne suka amfani da shi wa man da zai hada ilayhim basairahum ba'da zalik kuma menene idan musu da hankalin su bayan sun yi wannan zalincin wa qamu ma'ahu ba'da maqtal Usman suka zo suka zama tare da shi bayan an kashe Usman dan Affan in mutane su ne suke ta koyi haƙƙin sannan haƙƙi suke ta koyi suke ta koyi ya ake kuma sai da a kashe Usman sannan suka suka ce zai wannan sai nuna maka babu wani kawai yanzu ton ɗin sai zo lokacin sa ne zo an fahimta lokacin sa yanzu yi da za ka fi su sarrafa da tare amma da shekaran jiya wancan da shekaran jiya da jiya ba lokacin sa bane amma yau lokacin sa an fahimta wanda suke tare da shi shekaran jiya wancan lokacin sa ne na shekaran jiya ma lokacin sa ne na jiya ma lokacin sa ne yau shi kuma lokacin sa ya zo saboda haka magana ake ba wai koyewa suka yi da sun san ina da haƙƙi da sun ba shi cikin wancan lokaci a saniya tambaya ta biyu lima lam yi gayyar aliyun a kama abubakar na umara ba da ta wanne yi me isa bayan ali ya karbi shugabanci hukunce hukunce da ali da abubakar da umar suka zartar me isa bai canza ba me isa me isa ya bar hukunce hukuncen da su? ko dai ya bar su ne saboda yana jin tsoron abin da zai faru ko ko a hukunci abin da suka yi daidai ne shi isa ya bar shi kuma mu wannan shi ne abin da muke masa tunani saboda abin da suka yi daidai ne shi isa ya bar amma ba wai dan tsoro ba yan tsoro ne ba su suka ce ya fi kowa ƙarfi ba wanda ya fi kowa ƙarfi tsoron da zai ai ko yanzu mana ka, wani da ƙarfin hali yake ana faɗa ko ba a ah, to saboda haka ba tsoro bane imanin mu shine ya bar abinda abubakar da umar suka yi saboda abin da suka yi daidai asalisa tambaya ta uku naza al ansaru ababakar da umar tun thumma raja'u lokacin da abubakar siddiq da umar da abu ubaida suka je wurin al ansar abar sakifatu bani sa'ida lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai mutanen madina ai sun yi jayayya haka ne sun maraja'u daga baya suka dawo suka je kauya falima lam yu'arid ali me yasa a wannan lokacin da aka ce abubakar zai wa halifanci me yasa ali bai ce bai yarda ba ana sai ce ban yarda ba ni na fi cancanta da shugabanci amma ya yarda ko bai yarda ba ya yarda wannan sai nuna a ce an ajiye ƙwarya ne a gurbin الرابعة tambaya ta hudu lima qabilal muslimuna jami'an ababakar me isa musulmai gaba ɗayan su suka yadda suka karba abubakar siddiq ma'a annahu lam yarhabuhum tare da cewa shi bai wani razana su ba walam yurajjibuhum kuma bai faɗaitar da su zai musu wani abu ba walam takun lahu ashiratun kabiratun tamna'u ko ba shi da wasu dangi masu yawa masu karfi da za a zo a ce za su tsaya tare da shi su kwaci mulki su kada mulki khasatan musamman ma wa ja ila al-ansar ma'a rajulain faqat lokacin da ya tashi zuwa wajen mutanen Madina da shi da mutum biyu kawai suka je Umar wa Abu Ubaida da Umar da Abu Ubaida su kare suka je wajen su inda haka ne sai ɗabi mutane sai a tafi yanzu ba hukumar zaɓe ba ce ga ta nan jihar Kano mutane ne zan ba ku ya kai zaɓe yan siyasa wanda yake jin ya jin zai masa birni ya bayu ba gangan yake tafi ba ya tafi shi kare nan to me yasa saboda duk wanda yake da abin nan ina yake da yawa abin da zai bi ko da ƙarfin ya ta ba, kun fahimta kawo baka da sudin da ya tashi tafiya so uku kawai suka ji, kuma da aka je Allah ya kaddara wani al'amari a kansa shi kenan kuma kowa ita aka wuce wuri an gane ku to me isa musulmai suka yarda da wannan abin gaba ɗayan su ta ce abubakar ba shi da wasu magoya baya wanda za su suke za su kare ko su kwatan masa mulki me yasa alhamisa tambaya ta biyar lima lam yaqum an-nasu ala abi bakr ولا فعل ذلك علي مع أن أبا بكر لم يكن له حرس ولا حجبة ولا عشيرة تمنعه ولا أموال يشري بها الذمم من إسا متاني بس أكن أبو بكر سني مسا تاواي بقى shi aliyu ne yasa bai yi masa ba tare ce abubakar siddiq ba shi da wasu ainihin masu gadi ba shi da masu tsaron kofa ba shi da wasu dangi masu karfi da za su iya tsare shi ko ba shi da dukiya da zai zo ce ya yi mutane saboda dukiyar da zai dinga ba su ina da kuɗi amma haka ban za Allah ya ba za ka iya wadatar da mutane da kyautar ka za ka iya ba wani kai ba Allah ba ne. Allah kadai shi yake iya gane kowa da kowa amma ni ko kai ba wanda zai iya to da yasa mutane ba su yi masa tawaye ba me yasa suka me yasa ba su ce ba mu yadda ba السادسة تنبيه تشدة الأنصار الذين خيارة الذي بني الأنصار الذين نصروا الله ورسوله متى دم مدينة من أنصارا da suka taimaki Allah da manzansa wa ja'alu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim suka yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah da dukiyarsu da kawunansu wa harabul araba qatiba suka yaƙi larabawa ɗaukacinsu balil alam kai duniya ma gaba ɗaya suka yaka. ma ilmin annan nasa kattar ne bi qawsin wahida tare cewa sun san mutane za su iya hada kai a yaƙe su gaba ɗaya amma suka yarda ku duba yadda garin ya karibai madina yadda zai su kadai fa suka yadda manzo Allah dawo garin mu ka zo ka yaki duniya don an tashi za a yaki maka za a kai hari ko madina inda yake sannan waɗanda zai yaƙa da mutanen maka a ciki babu musu da su a da ya ishe mu da kai gazotul ahzab tul handa ba taron dangi akai ba ina ka tafi maka ko madina madina inda yake to mutanen da suka yarda ka zo garin mu mun yarda ka zo ka ringa yaki daga gana to kai ban za a yake kamar yadda ke na kawo yaƙi garinmu garinsu suka yadda to me isa sun san wannan wa ma ilmuhu wa ma ulima anna aliyan qatala min al-ansari ahada kuma duk da haka ba taɓa sanin cewa aliyu ya kashe wani mutum ɗaya daga cikin mutanen madina ba wala aza ahadan kuma bai cutar da wani daga cikinsu ba faman lazi ja'alahum yabi'una akhiratahum bidunya ghairihim to me zai sa su sayar da lahirarsu da duniyar wasu idan abubakar din nan ko aliyu shi da haƙƙi ya za su zalunce shi haƙƙin su ku ga abin da suka yi suka gayyato manzo Allah ya dawo garin su suka ba shi dama idona a gari suka ba shi dama i da garin da je iyaki suka yarda a in za a yake shi a zo garinsu da dukiyarsu da iyalansu da komai nasu a yake shi a garin kuma sai su tauyewa aliyu haƙi to me aliyu ya ya kake musu wani ya musu wani ta'addanci ya fitar da su su sun yi masa to dan me za su ana shakin ai kan ce ko yan siyasa mu ne yanzu sai ya ba ta rai sai ka ce ba za ka zaɓe shi tunda mu yanzu zaben da muke zabe muke na asifa Ina an ce kai dan addini ma sai ka ce ka gani ba ruwa na da wani addini a haka ba ka ke yi ba ka ji mutum wai yana musulmi yana cewa shi ya tafi wai ba addini saboda tsabar gabanci wannan gabotar shi ne yan goma ka ce ba akwai wata mu'amala taka a matsayin ka na musulmi da ba wanka da musulmi ka Musulunci nan da ya maka har kashi inda za ka yi kashi da musulunci ya koya ba dan Allah bai maka gata ba bai nuna maka kai ko ina kake yana tare da kai ba yanzu wane ne zai alfahari musulunci ne zai alfahari da kai ko kai ne ya kamata ke alfahari da musulunci amma abin da mun kasa gane ba wai yanzu ka ce kai musulmi ne ma wai kana jin musulunci kai alfahari ba ka ake fama ba ai za ka lura yanzu liman ne liman i wuce i muku sallah amma kuna ganin sun da kuke sallah ba a san ma kuke nan ba ka bane ba za ka gane wannan ba sai wani limamin ya yi wa wani gyara wani zai ce ya bar masallaci dan ma ana zuwa masallacin ba ga masallacin nan raba ba ina ma Allah ya baka zamanin annabi Musa ko annabi Haruna da ko ina kake sai ka je masallacin da suke sannan kai sallah magatsiya ba ka ake yi ba wai liman ba dama ya bata mutane rai wai shike nan wasu a ce wajen ma ana zuwa na sallah a ba ke kenan yanzu alfarma ake ma wani limani mutane suka ce masa abin da sai dan tsari makara zuwa masallaci sai an tayar da sallah ma ya zo ya zama mamu to irin ɗin gaba gaba ɗin nan wai ina ne wai ina kaza kaza wata rana sai aka sashi wallahi kafin yi sallama rafkan ruwa shi ne kuma ƙarshe in zo ƙera rasa mai zai yi ne kabalin zai ko ba amma limamin nan yi muku asuba a zahar la'asar magariba sha, ya yi ta shekaran jiya ya yi ta jiya ta yau ma ya yi lafiya wancan satin ya kashe shi ina yi har wannan satin yau bai kuskure ko ɗaya ba wancan watan da ya gabata bai kuskure ba a wannan watan har yanzu bai ko ɗaya ba bai ba ba kabla ba ba har yanzu wannan shekara haka akai yi kuma wannan shekara har yanzu haka akai yi kuma haka zai take ta shekara shekara kaza baya ba san abin da zai ba nan gaba ba ka taɓa samun ya yi rafkanuwa ko guda ɗaya ba amma ba shi da alfarma a wajen kai ba ta masa kai ne yanzu kake masa alfarma kana son kusa matsalar da muka samu matsala ita ce muna jin musulunci ma alfarma muka yi maza muka shige shi muna musulmi da aka musulunci muka yi alfarma ba musulunci ne mana alfarma da sha mu zama musulmi ko mu musulmi ba to kuma wannan tunanin da dole sai an canza shi karin da jin alfarma ce ka zama musulmi amma ba alfarma ce ga musulunci ka zama musulmi ba alfarma ba ce sai abin da yake wajibi ne kai dole sai ka yi shi to taufiki ne in Allah ya dace da kai kuma sai kai Allah ka dace da to da haka mutanen Madina ba abin da zai sa su siyar da lahirar su saboda duniyar wani Abu Bakar Siddiq nan nan in ba shi ya tantance da shugabanci ba ba za su ba shi kuma za su yake shi السابعة تنبيه تبقي وكذا الأمر ذاته يقال في حق المهاجرين مع علي wannan abin da aka faɗa kan mutanen Madina shi za a faɗa ga mutanen Makka wanda suka yi ƙaura suka biyo manzo Allah ai dukiyoyinsu da iyalansu da komai na suka bari suka bi manzo Allah da addini da ne suka bi manzo Allah da addini komai barin su suka yi da addini kawai suka bi shi to kuma dan Allah sai su zo karshe an ga abin da ya kamata su yi sai su zalunci su ki to ya za su da wani dan tsoron mai suke yi me suke kwaɗayi ko me suke so Samina tambaya ta takwas idza kana abubakar wa umar harisaini ala ibad ali an al khilafa idan da abubakar da umar suna son su tunkuɗe aliyu ga biran halifanci kamar da zai ja'ala umar yudkhiluhu fi shura me yasa umar isan ya shi a cikin shura kwamitin shura walima lam yastamir fi ibadi me yasa bai ci gaba da tunkuɗe shi ba wani ma kabila ali kuma shi ali da aka kyan an shi a cikin shura me yasa iya da ai lokacin da umar bai mutu ai mun ji ya sa mutu kwamiti ne na mutum shida ku. wanda suka saura suna raye a cikin al'ashar tun basharul birjan sai sai a samu shugaba a cikin su halifa mu da usman da shi ali da abdulrahman dan au da abu eh, eh, da wannan sa'ad dan da sai dan da su shida yace a zaɓi shugaba daga cikinsu sai ce ga abdullahi dan umar ya zama sakatare ya zama shaida amma ba shi da komai a cikin al'amari kar ya tsaya taka shi ba dan takara ba a abuwan da zubair bin al'awwa waɗannan su ne suka yi takara su shida ai muna kun ga yadda aka zaɓa suna zuwa mutum uku suka je yiwo mutum uku sai ya takara suka zama uku saura abin nan a cikin su sai ɗaya ce to ku mayar da ni ni na janye ku mayar da ni alkali a tsakanin mutum biyu ayat zaman shi zai yi sai aka bar yan takara daga usman sai ali dan abi talib aka zo ita tauna da su kwanakin da aka ba shi a ranar da ta cika kwana na hamsin ranar rike a usman shi ne shi ba babin da ya faru yake to idan suna so ba zai mulkin ba ita ko ta saka shi a cikin kwamitin ba ba sai ake saka shi ba in ba a saka shi ba zai zo ce sai ya shiga ne ba zai to saboda kenan ba wani ba wai hana shi suke yi ba tukuɗe shi ake ba babu wani an gane a tafiya matsala tambaya ta tara لما لم ينقل عن علي أية معارضة لأبي بكر وعمر في وقت خلافتيهما من إسا ba a samu ko da fitar da wato iyo baya ɗaya ba da umar ya yi ga abubakar ko umar lokacin su an taɓa samu ya yi rigima da su ban baya a rabiyan ban ya yi mu baya ina mai yarda da abin da aka yi wa amila ma'ahuma kuma ya aiki tare da su kafada da kafaɗa lenofrat dinin islam saboda taimakon addinin musulunci to idan da shi ya fi cancanta ai da ba zai kasance da haka shi ba da sai ka rigima yanzu ba ga waɗannan 'yan siyasan ba muna gaba jin sa rediyo kullum sun tura mota ta bulbule su da hayaki sun ci gari an ci gari da su an basu da kusurin bawa ai matsalar da kuka samu kun yi ne don ku samu abin duniya da shi kuma duwan da ya abu don ki samu abin duniya ta Allah ya ga dama ya samu abin da za ka yi shine ka yi dan Allah in kai dan Allah ya Allah ya ga dama sai kuma ya baka abu duniya amma baka yi asara yanzu ko kun yi biyu babu kun yi dan ku samu abin duniya ko ba abin duniya kuma dama kun ce ku ba ruwan ku da addini ta ga biyu ba ba ba Allah ba Allah ba addini ba addini ba duniya ba lafiya da aka duk abin da za ka yi don ever forget that I am Muslim kar ka taɓa wannan shi ne abin da ya kamata ka ajiye famanan a zuciyarka ko ina kake ne musulmi ne ka ringa jin alfarma kasancewar ka musulmi maka cewa kai ba ruwanka da addini a cikin al'amuran na duniya da aka gashi na ana kai sun zuwa an ba ruwan addini ba ruwan da addini to kuma ba a samun albarka sai an hada da addini Allah ya sa kuna gani al'ashira tambaya ta goma ayyu banu hashimin a aina banu hashimin وما shaja’ati min nusrati الشجاعة wal mutalabati bi والمطالبة بحقه ina banu hashim suke? mutanen da aka san su da jarinta me yasa ba su zo sun taimaki Aliyu ba dan uwansu su fato masa hakkin banu hashim an san su da jarinta to suna ina ga dan uwansa an zalunce shi me yasa su sun kwato masa hakkin sa wannan sai nuna ce ba wani hakki na da aka sau bal lokacin da al-abbas shi al-abbas lokacin da ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gane manzo Allah ba zai tashi ba wannan rashin lafiya sai ya zo sai ya kira Ali ya kirawo Abdullahi dan Abbas ya ki kirawo dangin su ce ku je wajen manzo Allah mu tambaye shi su kufin kuma je wajen manzo Allah gaya masa in sa ma in sanya al'amarin a cikin mu ya faɗi waye halifansa a bayan a bayan sa a cikin mu kada mu bari ya mutu ba bai abinda ba mutane su su shiga gaban mu aliyu shi yake ita da su zan ba ku shawara kar ku tambaye shi dan idan kuka tambaye shi in bai ba ku ba ita to wallahi a bayan sa mutane har abada ba za su ba shi kun gane abin da ya faɗa ko ita kar ku tambaye shi dan in ya hada ku to har abada ba za a ba ku da aka gara a bari in shi da kansa da saratin kansa e bayar shi ke ai da aka suke ta kokarin sai sun ce ai da aka yi a kawo masa takardar nan zai rubuta wani abu ai halifan sun zai rubuta da aka ce a kawo saboda umar ya sani ya ce umar ya sani wai ya san zai shi zai magana ne a halifanci ya sa ya hana a kawo to shi aliyu baya nan me yasa shi bai kawo ba aliyu dan cikin gidan manzo Allah ne da yake a kawo min takardar ko gidan manzo Allah ba sai shiga je ka dauko takardar ya kawo to me yasa shi bai kawo ba kuma tunda Umar ya san cewa halifanci za a rubuta shi zai yana a kawo aliyu da kuka ce babu babul ilmi ashe aliyu ya fi cancanta da sani akan umar a wajen ku kenan da kansu shi da kansa ya shiga cikin waɗanda suka zalunce kansa kenan tunda ya san za a bashi halifanci ke kawo takarda a rubuta to shi ya ce baya so ku dan me za ku tafi amma da yake kawo ba shi ake nan baya so ba to da ka ba ga ba ba wani hadisi sai da za a rubuta babu kawai manzo Allah ya so ya rubuta wani abu kuma suka tausaya ba. ba ba saba ba su ya kike kawo ma tausayi ne a halin da yake cikin sai sai kuma sai yayi rubutu to ba za ka iya gane wannan ba sai ka zauna da malaman hadisi da suka girma da suke imlayin hadisi in suka kai wani yanayi ɗalibansu sai sun tambaye su hal tuli malam za iya shirka saboda ne yanzu ki yayi nan kwakwalwa ta ne ta yi rauni tunawar ma an daɗe ana magana an daɗe ana kaza an kaza an yi kaza yanzu tausayi ne malam za a iya yi to abin da suka banza Allah kenan ga rashin lafiya ga girma rasulullah ko kun fahimta saboda haka babu zancen cewa wai eh, eh, abin nan wai wai wai wai wai eh, sun abin nan sun hana ta haƙi ko kuma abin da ya kamata alhadiyatu ashara tambaya ta sha ɗaya ma za su shafa da abubakarin au umaru au usman min al-khilafa wata fa'ida abubakar ya samu dalilin yayi halifanci ko a umar ko usman wata fa'ida suka samu amma abubakarin shi abubakar siddiq fala jama'a malan wala warrasa mulkan ku gyara ba rawasa bane wala warrasa wawun din ku kuma yadda ra'un din wannan wawun wawun din kuma kuma yadda ya tara abubakar bai tara dukiya da mulki ba wala warrasa mulkan kuma bai gadar da mulkin ga dan uwansa ba ko ɗansa wala walla ahadan min aqaribi kai ko wani dan uwansa ma bai naɗa wani mukami ba a cikin mukami dan uwansa ma bai naɗa kowa gwamnatin sabata ta f and f family and friends gwamnati aka yi gwamnati gaskiya da gaskiya an yi ne kawai in ka cancanta a yi da kai in baka cancanta ba kawai ka ba mutane wuri ko ɗan waye shi ke ba yanzu Allah ya kawo mu zamani da ka samu wani sai ka ce wai na ya samu za ku amsa tambaya gaba ɗayan ku a gaban Allah wa kaza al-amru bin nisbati al kuma haka al'amarin ya kasance gaba da Umar wa Usman da Usman bal shi Umar ma lokacin da mutuwa ta zo masa ai wani ne ya shiga wajen sa yace da shi ya amirul mu'minin kai halifu kai kai wasiki ga danka sai ce wannan magana da ka faɗa munafiki ne kai ba gaske ba ba dan Allah ka faɗi wai ba dan da ka ga da yau ga na nan to mu ne ba muka ce baban ka sai maka an ana ana ana dora masa hannu a kan ku sai ce munafiki ne kai ba dan Allah ka faɗi wannan magana an gane to sannan yace kuma wanda bai iya sakin mata ba shi za a bashi zuwa al'umma matarsa ita kaɗai kasa rike sai da ya sake ta kuma zai ɗauki al'umma a bashi wa Usman haka nan Usman illa annahu ukhida ala Usman tawliyata aqaribihi sai dai ji Usman mun ji kamar yadda muka wuce can ababi na farko a fasli na uku da muka yi magana kan tarihin rayuwar Usman dan Affan ina ji mabahasi na biyar ko shafi na 92 ko da uku yayi ne aka wai suka ce wai ya nada danginsa a ya yi gwamnoni gwamna sha biyu wai suka ce ya ba danginsa gwamnoni hudu gwamna sha biyu ba kai kake da ikon nada su ka kaddara ma dan yan uwansa ne ya ba su sai ba mutum hudu kuma yana da sha biyu da zai ba yanzu idan a wannan lokacin ne to ba wai a danginsa ba 'ya'yansa ma sai ba sha biyu da ba ba ga shi na yi ba muna gani to wani abu kibar doki a bafi wai shi wa hudu ba kuma da suka zo suka gaya masa sai ce to wallahi ba wanda na ba saboda wai dangantaka ban kalli dangantaka da yake kan da shi wani da na bashi na bashi ne saboda shi ne dan wani dan wani sun hadda maza Allah wuri kaza shi sa na bashi wani duk sai dangantaka ta koma saboda saboda maza Allah ne to amma da haka dai duk da take an gani wa ajabna an zalika fi kalamina an khilafati usman mun bada amsa akan wannan lokacin da muke magana akan halifanci usman dan afan wa ahammi al-ma'asib allati ukhdad alayhi kuma mafi girman abu bayanin laifukan da suka kama usman da su suka ce dalilan suka yake shi suka ajin sai mun wata albarka da wannan sai mun kawo karshen wannan litafin insha fatan mu da roƙon mu abinda muka ji Allah ya sa mana cikin mizanin ayyukan mu shagawa kuma ya ba mu ikon yin aiki abin da yake na kuskure ne ya shafe shi a cikin zukatan mu da tunanin mu kuma Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana insha Allah littafi na gaba shine alwaji kuma insha Allah bayan sallah da sati biyu za mu dawo karatu da izinin Allah bayan sallah da sati biyu za a dawo karatu da izinin Allah littafin alwajiz shi ne littafi na gaba da zamu yana da alaka da abin da ya shafi ibadu da ma'amaloli saboda mu dawo mu daɗa fahimtar yadda waɗannan al'amura suke tafiya kuma a so wani wuri saboda a yi masa magani in warke sosai da fata Allah ya mana jagora ya dora masa ga Ramadan ya taho ina yi mana wasiya da abin da ne magana a baya mu tsarkake zukatan mu shiga da kyakkyawan niyya da kyakkyawar azama wato azama mai karfi ta tsayawa a yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ganin cewa in sha Allah lallai ilalla sai an fita da samun aljanna Allah ya ba mu aljanna kuma sai an tsira daga wuta karka ji na ce lallai ilalla ina nufin jinjinawa ne da nan da dawa kowa irin gajin sai an gaba masa a watan Allah ya sa kuna gane to ta yaya ya danganta da irin shirin da kai ka shiga Ramadan da irin kwazon da kai Allah yana son kwazo a cikin wannan wata na Ramadan to mu tashi mu yi kwazo mu yi kwazo mu aiki mu yi bauta kuma mutane su haɗa nau'in bautar su cakuɗa ba wai kawai sai karatun Qur'ani kawai sai masallaci sallah sai abin da ba a'a a ciyar da dukiya musamman wannan karan mun san halin da muke ciki a ƙasar nan ana hali na kunci na rayuwa ana halin talauci ana cikin damuwa iri-iri yan uwa mu fitar da abin da Allah ya ba mu taimake sunan mu mu ciyar da dukiyar da Allah ya ba mu Allah da ya ba mu wannan da take hannun mu in muka ciyar da bayan sa ita zai ba mu wannan yayi alƙawari duk abin da muka ciyar na alheri ta mayar mana da kayan to yi wannan muna masu gaggata Allah kuma Allah subhanahu wataala baya saba alƙawari ɗan wa masu albarka wanda yake da falalar abin da zai ba wani idan ne yi wannan abin a wannan wata gabanin lokaci ya kuri Allah ya taimake da bai taimake kan muka ga wannan wata taimako ne na Allah ita blessing akwai waɗansu sun yi buri amma ba su samu sun yi buri in Allah ya kai mu bade abin da za mu yi kaza kaza amma ba su ba wani kuma zai kai kan goda yanzu haka ya tattali kayan sa na faura amma ba zai yi faura ba ce Allah ibarka ka kai azumin har ka zo shan ruwa Allah ya maka baiwa har ka iya taimaka wani Allah ya maka baiwa ya maka alfarma yan wa masa albarka ne daure mu ga cewa mun yi ibada ta dukiya ko mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata Ramadan ikama duk kyautarsa ta ya fi kyauta a cikin Ramadan kyautar da yake ninninkawa take a cikin wata Ramadan suka ce wa azwaju ma yakunu fi ramadan lokacin da ya fi kyauta shine lokacin da ramadan ya kama حين يلقاه جبريل يعارضه القرآن lokacin da Qur'an yake eh, Jibril yake zuwa suke haɗuwa da manzo Allah suna bitar Al-Qur'ani ƴan wa masu albarka mu yi ibada ta dukiya Allah ina son ibada ta dukiya yin ibada ta dukiya da kake yi ga Allah ina sa shi kuma Allah ya ƙara maka dukiya Allah ya sa kuna gane da kullum Allah yana wannan kira ya ibn adam an fi unfiq alayhi ya kai dan adam ka ciyar ni ma zan ciyar da kai kenan kana so ka samu auren Allah ka baiwa bayan Allah in Allah ya so ka maka so kai kai abin da ya kamata sannan na kira ga yan kasuwa musamman a ji tsoron Allah kun ga kayan masarufi sun fara ne sun fara daga sun fara tashi saboda azumi ya teburan sai da kankana sun fara karuwa saboda mutane suna sun za su samu kuɗi to ku sani ramadan ba wata ne na neman kuɗi ba wata ne na neman rahma wata ne na neman aljanna wata ne na kashe kuɗi wata ne na kai amfani da kuɗi ka sai aljanna a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma ba wai ka zo ka samu kuɗi da kunta bayan Allah dan kai ka samu kuɗin ba sai ka ga ka rasa albarkar da ake samu dalilin samun kuɗi to kuma kar mutum ya ɗauka cewa arziki shine samun kuɗi kawai a'a Allah isa ka samu kuɗin ta hanya mai kyau shi ma arziki ka kashe su ta hanya mai kyau arziki ka ji daɗin kuɗin arziki ne kai ko ba ka da kuɗi kuma buƙatar kuɗi ba ta kama ka ba arziki haka ne ko ba haka ba arziki ne to da ka yan uwa masu albarka ko yan uwa yan kasuwa mu ji tsoron Allah mu gyara wannan gaba wanda duk zai kasuwanci a Ramadan yayi kokari ya ga cewa ya karya farashi raga-raga inda musulmi za su samu dama su wannan ibada cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kada mutum ya tafi yana fama da tunanin me zai ci da kuma tunanin abin da yake hannunsa zai iya masa sai abin da zai ci a'a ba haka ya kamata ba mu kwaikwayi magabatan mu a cikin yadda suke tsarin kasuwanci a cikin wata ramadan za mu samu albarka mai yawa kwarai da gaske a cikin kasuwancin mu a cikin iyalan mu a cikin neman mu cikin duk abu da muka sa ina yi mana fatan alheri da roƙon Allah subhanahu Ta'ala ya rayar da mu mu ga wannan wata na ramadan kuma ya sanya mu cikin bayan sa zai gafartawa waɗanda suke tsayuwa akan wannan karatu da sauran karatu suka da ake wannan masallaci Allah ya saka musu da alkhairi kada Allah ya gajishe su Allah ya sa ayyukan a cikin kyawawan ayyukan su kuma Allah ya gadar da wannan kyakkyawan aiki a cikin iyalansu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan magabatan mu iyayen mu malaman mu ƴan uwan mu mu matayen mu jikokin mu abokan mu masoyan mu duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa suna gidan rahma Allah ya suna gidan wannan addu'a da muke musu Allah ya amsa a kansu mu ma ɗan mu ta kare Allah ya bamu masu mana addu'a a bayan mu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti manya da yara maza da mata waɗanda suke rashin lafiya tsaye-tsaye da waɗanda suka kwanta muna roƙon Allah ya bamu lafiya gaba ɗaya Allah kuma ya hore lafiyar mu wajen yi masa da'a Allah muna roƙonka ka gan mu a inda kake son ka gan da lafiyar da ka bamu Allah ka hane mu ganin ma a inda ba ka son ka gan da lafiyar da ka bamu Allah muna roƙonka ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka yi yarwata samunmu Allah ka sa wadatar mu a cikin zukatanmu da hannayenmu da alzifanmu Allah muna roƙonka Allah kar ka sa bukatunmu a hannun waninka Allah ka sanya bukatunmu a hannunka kuma Allah ka biya mana bukatun namu Allah ka dage ka share mana damuwoyinmu Allah hawayenmu da muke yi na damuwa Allah muna roƙonka Allah ka share mana shi Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana taimako Allah ka kawo mana agaji Allah muna roƙonka Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka dawo da wannan ƙasa tsarin zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa Allah ka dawo mana da aminci a ƙasar mu Ike a wani direban jirgi da ya rasu da safen nan a sashi a cikin addu'a to muna fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.